gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ya kamata jami'an sojan najeriya su mai da hankalinsu sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zaɓuɓɓuka ba gwamnan ya da ya bayyana hakan ne a lokacin da ake bude wani taron jami'an sojan Najeriya na kwanaki hudu da aka gudanar a garin Maiduguri da kuma babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tuku Buratai ya yi wannan furuci na cewa sun samu nasarar gudanar da zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani cikas ba musamman ma a zaben da aka yi a jihar Edo. I'm happy to know that this is permeating through the ranks as was evident during the recent conduct of Operation Safe conduct in Edo State. ya ce wannan shirin su na operation safe conduct da aka aiwatar lokacin zabe a jihar edo wata shaida ne da ke nuna da cewa yadda jami'an sojan najeriya suka aiwatar da su abin yabawa ne on this note i want to congratulate the general officer officers and men of the two division Nigerian Army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them in the forthcoming Ondo State governorship election scheduled for the 10th of October. Ya ce a wannan gaba ina son yabawa jami'in sojan da ma sauran jami'an soja kan wannan aiki da suka gudanar na nuna ƙwarin cewa lokacin gudanar da wannan zaɓe na garin edo ya ce wannan shine irin abin da muke so kuma ba ma tsammanin wani abu ƙasa da haka musamman ma a zaɓuɓɓukan da sa gudanar a garin ondo a cewa babban hafsan soja lieutenant janar yusuf tukur baratai shi ma gwamnan jihar borno professor Gana umar zulum ya soma ne da ya bawa jami'an sojan najeriya kan yadda suke gudanar da aikinsu a wannan shiya sai dai ce akwai wata bukata da jami'an sojin ya kamata su mai da hankali a kai musamman ma na matsalan yaƙi da ta'addanci. We have no choice but to face them squarely as we must not allow temporary setbacks to wai most. ya ce ba mu da wani zaɓi illa mu ga cewa mun fuskance su kar kuma mai da mu dinga samun koma baya da cewa ana samun nasara a 'yan kwanakin nan i wish to ask the nigerian to change the war narratives together to finish the crisis attack they say is the best defense ya ce ina so in kira ga jami'an sojan najeriya sanja yanayin yadda ake gudanar da wannan yaƙi don a kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya aka ce kai masu hari shine babban kariya dole ne jami'an sojin najeriya su dinga kai masu hari a duk maboyarsu ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo masu hari ba when the chief of army staff is mentioning the success story of Edo election and the, the forthcoming election on do I'm a little bit scared because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the insurgents ya ce yayin da babban hafsan sojan kasar najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben ido da ma zaben wando mai zuwa na dan razana kaɗan saboda ina so hankalin jami'an sojan najeriya ya koma wajen wannan yaƙi da 'yan ta'adda a cewar gwamnan jihar borno professor Gana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya